Hukumomi a Najeriya sun jima suna nuna damuwa akan yawaitar yaran da ba su samu damar zuwa makaranta ba, musamman a yankin Arewa tare da ɗaukar matakai na kyautata rayukansu, sai dai har yanzu ba za a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba wajen kawar da wannan matsalar. Wani bincike da asusun kula da kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar, tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kula da ilimin larabci da addinin musulunci da ma'aikatar lamuran mata na jihar Sokoto, sun samu nasarar tantance da yara almajirai da 'yan mata masu tasowa waɗanda ba su samu zuwa makaranta ba da adadinsu ya kai 249,523 waɗanda ke buƙatar a kawo rayukan su ɗauki. akan hakan ne asusun na unicef tare da samun tallafin kuɗi daga gidauniyar eleba da ke ƙasar burtaniya da samar da wasu cibiyoyi domin koya waɗannan yara dabarun samun rayuwa kyakkyawa a nan gaba. Mr. Michael Juma shine jami'in gudanarwa na asusun na UNICEF mai kula da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara. Uh, this is a multi center specifically to address the of children and uh, Ya ce an samar da wannan katafariyar cibiya domin a koyawa yara da 'yan mata masu tasowa sana'o'i yadda za su iya kasancewa masu amfani a cikin al'umma a nan gaba. Uh, secondly, we also want to digitalize a kama ya ce abu na biyu ana son koyar da dabaru ta hanyar amfani da hanyoyin sadarwa na yanar gizo domin yara su samu ilimi da za su amfani da shi daidai da yadda zamani ya zo don su iya nemawa kansu a nan gaba. Muhammad mai kuɗi shine jami'in kula da fasahar zamani na asusun na UNICEF. To za mu haɗa masu workstations da computer za a koya musu inda ake amfani da internet safely za a koya musu um, Kur'ani digitally za a koya musu life skills a kan kwamfuta eh, hmm. mi wannan zai taimaka musu ga rayukansu education in da dama da ba za su samu ba a makaranta inda za su kula da kansu so da yawa irin waɗannan shirarwa akan fara su da kyakkyawan niyya daga baya a yi watsi da su bayan barnata miliyoyin nerori to ko yaya wannan karon za a kula da waɗannan cibiyoyin Muhammad Tukur Alkali shine kwamishinan kula da ilimi matakin farko da karamar sakandare a jihar Sokoto. Aikin mu da shi ne mu tabbatar da mun ba da malamai kuma mun haɗa ma uwaye da al'ummar da ke zaune a wannan wurin da sun ka samu wannan amfanin su tabbatar da sun ba da goyon baya don mi don abin shi ɗori. To ko me iyayen yaran da ake sa ran su amfana da wannan shirin za su ce? Suna Nasiru Aliyu Kwari. Gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske. Da amfani na ga yaro shi karatu ya samu kuma sana'a hannu. Kowa yana son yaro ne a ce yana sana'a hannu yana da karatu ne kuma. domin kaga ran haka nan yaro na ima kare da kai ne ba sai an tsawa ta wahala da shi ba har dai Allah sa ya hankali ya kare sunana Muhammadu Bello Ribadu inda zai taimakon yaron mu sai mun jajirce mun yi tsaye gaske Allah sun tsaya da eh, kamar dai mun ba da ƙarfi sannan abin zai sa a taimaki yaran mu akai ne wannan shirin dai abu ne da a iya cewa yunkuri ne na ceto rayukan waɗannan yara daga cikin miliyoyin yaran da basu je makaranta ba waɗanda yawancin suke gararan ba akan tituna musamman a arewacin Najeriya wanda kuma jama'a ke gani idan an yi da gaske to kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya